assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan munin sha hudu ga wata ramadanin shekara biyu bayan hijira wanda ya dace da ashirin da shida ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a birnin bauchi muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu a cikin suratu yusuf alaihi salam tare da roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar wannan sura da ma alƙur'ani gaba ɗaya mun yi karatu zuwa aya ta hudu, yau za mu yi karatu daga aya ta biyar zuwa abin da ya sawaka a cikin wannan sura mai albarka Allah ka ni'imta mu da fahimta ka ni'imta mu da aiki da abin da muka fahimta ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع فقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وقال الذي نجا منهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين جاء منهما Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya tsira daga cikinsu ba a kashe shi ɗin nan ba cikin matasa guda biyun nan sai ya ce waddakara ba da umma bayan ya tuna bayan lokaci mai tsawo waddakara bi ma'ana wata zakkara ba da ummatin ai ba da muddatin fawila bayan lokaci mai tsayi da ya manta din nan yau sai ya tuna sai ya ce ana ukun bi ta'wilihi fa arsilun ni zan ba ku labarin wannan fassarar wannan mafarki don haka ku aike ne inda zan lalubo muku labari idan ba ku manta ba Allah ya gaya mana a baya cewa Nabi Yusufu alaihi salam ya nemi wannan allazi la jamin huma da cewa tun lokacin yana allazi zanna annahu najim min huma yana zaton yana ƙarfafa tunanin yana da sakankancewa cewa zai tsira ya ce da shi in ka je uzkurni inda rabbi in ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka ka tuna masa ni da ya je fa an samu shaitanu zikra rabbi sai ya mantar da shi sai shaitan ya mantar da shi bai tuna masa ba har ya zama ya dade a cikin kurkuku shekaru to shine Allah ya ce mana ana cikin wannan sai sarki ya mafarki irin mafarkin da malaman zamaninsa da bokayen lokacinsa suka kasa fassarawa bayan ya gaya musu abin da ya gani sai suka ce wannan mafarki azghatu ahlam wannan ai taro wato kwashe-kwashen mafarki ne wanda aka hada ta nan da ta can wanda ba za ka iya sanin saitin me yake nufi ba balle fassara wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin mu ba mu san fassarar irin wannan mafarki na kwashe-kwashe ba to ana faɗar wannan shi wannan yaro yana wurin shi ne Allah ya ce sai ya sa baki ya ce a ah, wadda ba da umma sai ya tuno da labarin annabi yusuf bi mana wata zakara yusufa wa amrahu sai tuna da annabi yusuf da kuma al'amarin yusuf mai ban mamaki na kirki da nagarta da fassarar mafarki wadda ake dacewa sai ya tuno da shi sannan kuma kamar da ibn al-arabi ya ce ko dai ya zama ya tuno da annabi yusuf a cikin a kurkuku halinsa ko kuma ya tuno da alkawarinsu da annabi yusuf duk ya manta yanzu ya manta labarin yusuf kuma ya manta da alkawarin sai ya tuno yanzu sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarkin da kuke ta nema wanda ake ta kai kawo a kai an rasa wanda zai fassara ni zan nemo muku fa arsilun bi mana fa ba'atuni ila man yufassiru hali ku aike ni zuwa wanda zai fassara min ni kuma sai in zo muku da labarin ana ganewa yanzu sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya je ya samu annabi yusuf karka manta wannan labarin ya daɗe ba yanzu an yi shekaru annabi yusuf shi kuma yana zaune kaga shi ba zai manta da su ba amma tun da yana cikin kurkuku baya da alaka da outside world ba ka taya zai ya aika a suna wancan ya haƙura tunda abin da ka nema bai samu ba sai ka haƙura ya ci gaba da amfani da wannan lokacin wajen bautar Allah da ci gaba da wa'azinsa inda ya samu dama ya ta yi yana ta halin nagarta a cikin kurkuku shi kuma wannan yau gashi Allah ya sa ya zo ya tuno ba da ummatin bayan lokaci mai tsayi umma tana zuwa alƙur'ani da ma'anoni daban-daban abinda ta fi shahara wajen zuwa da shi shine al'umma ai kun san al'umma ko shine zamani na waɗansu mutane nation an gane ko ko generation duk yana zuwa da wannan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan shine ma'anar nation kenan yana zuwa kuma wato da ma'anar lokaci kamar yadda kuka ji anan yace wadda kara ba da ummatin irin sa kuma Allah ce wala in akharna anhum azaba ila ummatin ma'duda la yaquluna ma yahbisu sannan na zuwa kuma da ma'anar wato abin nan almilla addini shi ma ana ce masa umma kamar da Allah ya ce duk waɗanda suka gabata kafiransu duk lokacin da annabawa suka zo musu illa kala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kaga ala ummatin bi ma'ana ala milla kamar yadda kuma yakan zo da ma'anar kudwa wanda ya kamata a yi mata biyayya ko da shi kadai ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen kaga bi ma'ana kana qudwatan linnas to sai aka ce mishi umma amma a nan da aka ce wadda kara ba da umma ana nufi wadda kara ba da muddatin tawila wa dakara bi wata zakara ba da amadin ba'i lokacin zamani mai tsayi sai ya zo ya tuna to zai ta aika shi sai ka kaddara cewa yanzu an aika shi qur'ani sai ya shiru bai gaya maka an ce eh an yi approving ba tunda har ka ji ya je can ya fara magana an yi approving kenan na biyu shine bai gaya maka da ya zo fita wata hanyar bi ba wannan duk ba bukata saboda alkur'ani an zo ne da samarin labari sai zama abubuwan da suke da amfani salient points kawai ake faɗa duk abin da yake sauran kai zaka cika saboda kasan dama dole a yi haka da ya ce zan je ai ya ba daga wurin ne kawai sai yi magana sai yusuf ya fara ji ba sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya ja nemi izini a kurkuku yana so ya ga wannan yusuf din saboda sako ne daga gidan sarki sai aka buɗe ya je ya samu yusuf me yace da yusufu يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع زخرات ثمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى da ya zo Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya fara gabatar da kansa gaban Yusuf ya ce Yusufu ayyuhar siddiqu siddiq ya ce Yusufu ya kai mai gaskiyar nan kafin nan ya ce fa siluni ko aike ni ya ce ku shi da waye Na. ya ce ana unabbi'ukum ni zan zo muku da labari bi ta'wilihi fa arsiluni ku aika ni shi da waye shi da sarki ko shi da sarki da yan majalisar sarki idan shi da sarki kaɗai yake magana ba zai iya ce zan kawo muku labari ku aika ni ba sai dai ce zan kawo maka labari ka aike ni to ku gane wata fa'ida akwai wani abin da ake ce masa wato damiru tafhim idan za a yi magana da babba wanda yake da girma na sarauta ko na mulki to ba a ce masa kai sai a ce masa ku kamar yadda shi ma in zai yi magana sai ce mu ba zai ce mi ba saboda shi kaɗansa al'umma ce gaba ɗaya shi yasa mutane da yawa suke tambaya me yasa alqur'ani Allah sai ce inna anzalnahu mun saukar da shi kuna fahimta me yasa Allah zai ce mu bayan shi kadai ne yayi wannan shi ake ce zamiru tafhim duk wanda yake da mulki to in ya zo magana yana da damar ya ce ni yana da damar ya ce mu mun zartar da kaza gwamnatin mu ta yi kaza yana nufi gwamnati na kaga ai da dan nauyi ya ce ni to in ya ce mu ya fi nuna girma da kuma wato wato kwarjini na mulki to haka kai ma in za ka yi magana da shi kana iya cewa ku kun yi kaza ku kun yi kaza zan yi muku kaza ba sai ya ce zan yi maka ba ana fahimta hatta idza jaa ahadahumul mautu, qala rabbi irji'uni yace ya ubangiji ku da ni yana magana da ubangiji ne shi kadai amma sai ce ku ana fahimta to kamar wannan irji'uni shi ma sai ce fa arsiluni tayi yana magana da sarki shi kadai tayi kuma yana magana da sarki da yan majalisa amma ko yan majalisa suna nan waye waye ka fi damuwa da shi sarki saboda duk ɗan majalisar ai suma shiru suke sai abin da sarki ya ce don haka asalin wannan zamirin na girmamawa ne zuwa ga sarki don haka kar wanda ya sake ruɗa ka alkur'ani ka ji an faɗi jam'i a inda yake mufrad ana fahimta ko da je sai ce yusufu ya kai wannan mai gaskiya shine ayyuha siddiq afsina fi sab'i bakara ka ba mu fassarar mafarkin da aka ga shanu guda bakwai siman ƙosassu masu ƙiba masu mai ya hunna sab'un ijab waɗanda waɗansu shanun guda bakwai ƙanjamammu suke cinye su wa sab'i sumbulatin hudur sana a gefe guda kuma ga zangarniya guda bakwai kwarra wa ukara ya bisa ga waɗansu guda bakwai ɗinsu kuma busassu ana fahimta ka bani fassarar wannan mafarki da mutum ya ga haka la'alli arji'u ilanna saboda in koma zuwa ga mutanen da suka aiko ni la'allahum ya'lamun saboda su san fassarar wannan mafarkin ana fahimta da yace la'alli arji'u ilanna domin in koma zuwa ga mutane waɗansu mutane dukkan mutane ko kuma annasul ladina arsaluhu mutanen da suka aiko shi ko dukkan mutanen duniya suke nema a mutanen da suka aiko shi waɗanda ya ce fa'ar siluni a larabci ana amfani da annas ana nufi mutane gaba ɗaya ana kuma faɗan annas ana nufi wakilan mutane ko da mutum ɗaya ne allazina kala lahumun na innan fa shauhun, fa za da fazadahum imanin wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ce waɗanda mutane suka ce da su ga mutane sun yi muku ƙawanya don haka ku ji tsoronsu to wasu mutane ne na farko waɗanne ne na biyu wannan mutumin farko mutum ɗaya ne ya ce da su ga mutane sun taru to ko da mutum guda ya yi magana in a madadin waɗansu ne ana iya ce masa annas balantana an samu biyu uku hudu don haka da ya abin nan la'alli ila nas bima la la'alli ila nas zuwa waɗansu mutane waɗanda su ne suka aiko shi la'allahum ya'lamun saboda su sani saboda su san me wannan ɗaya kenan daga cikin abin da malamai suka ce ibn al-arabi yace yahtamilu an ya kuna yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna ta'wil tawilar ruya kun ji wannan Ya yace wa yahtamilu an ya kuna yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna makanaka wa annaka la zilta fil sijni fatakhruj fa ya'zuma sha'anuka yace ta yiwu kuma ma'anarsa shine ba yana nufi in koma in sanar da su don su san fasarar mafarkin ba zan koma in faɗa in ce ai ga kanan har ka fasara wannan mafarkin saboda a kira ka ka fasara da kanka a san kana nan saboda darajar ka ta ɗaukaka ashe za ka iya fasara wannan mafarki to yau mutane za su san darajar ka shine ma'anar la'allahum ya'lamun ana fahimta kaga duka zai iya ɗauka wato wani daɗi da alkur'ani yake da shi shine zai faɗi jumla ɗaya ko kalma ɗaya wanda za ta iya ɗaukan ma'anoni da yawa amma sai Allah ya zaɓo wanda zai iya ɗaukawa duka sai ka haɗa sai ya zama ɗan ƙaramin passage amma yana da fa'idoji da yawa shi yasa yanzu ka ɗauki tafsirin Qur'ani har yanzu ba a gama ba har yanzu ba a gama rubuta tafsirin Qur'ani ba ana ta yi in ka tara tafsirin Qur'ani yanzu a duniya sun kai mujalladi nawa tun a da kuma nawa ake da su shekul islam ibn taymiya yace in yazo tafsirin alqur'ani yace in nazo zan yi tafsiri yace qara'tu ma yazidu ala alf kitabi tafsir wa idza tasaddaitu lit tafsiri astahdiruha kullaha yace ni na karanta littafin tafsiri sama da dubu yace in na zauna zan yi tafsiri dukkan su ina tuna su sai dai zabo da na gara ma in san muku in bar saura yanzu tun da ana haka yanzu kuma nawa ne littattafan tafsiri kaga ba za a iya gama sharhin alkur'ani ba to shi yasa in aka ce ma'anar kaza sai ka ji ya ce tanan zai dauki ma'ana kaza zai dauki saboda duk ka hada musu kamar yadda ibnu jariri ne tsabari yake cewa duk inda ka ga ma'ana biyu uku hudu duk za su fasaru akan aya duk ka dora musu saboda duk zai iya daukawa don qur'ani ya fi karfin jumla daya ma'ana daya shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa da aka kulle shi a kurkuku sai ya rinka sai ya samu damar da zai ta muraja alqur'ani yace sai dauko qur'ani in sauke ni kadai na a cikin a cikin a cikin kurkuku ina bi tare da tadabburi da tafakkuri da yin kokarin gano tafsiri ni da kaina ina sai banda waɗanda ya karanta ba yace yanzu sai yana yi wa kansa tafsirin qur'ani yana gane ma'anar inda za a yi kuka yayi inda za a ji albishir a ji inda za a ji daɗi a ji inda zai zama wa'azi a ɗauki wa'azin a aiki da shi ya ce haka zai yi ya ce wallahi kowace aya ɗaya idan na zo wucewa a kowace sauka ɗaya sai na ji wata fa'ida a cikin ayar wanda ban taɓa jin wani ya faɗe ta ba a duniya ya ce in na gama saukan ƙur'ani na sake ɗaukowa sai in ji wata fa'ida ta zo mun sabuwa a cikin the aya wadda ni ma ban taba tuna ta ba a baya kuma ban taba jin wani ya ambace ta ba a baya yanzu shi har ya gama nasa ya tafi zuwa yanzu an gama wallahi ba za a gama ba qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru kabla an da kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada shi yasa ilimin alkur'ani baya karewa an fahimta ko me ya faru a قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون نعم ثم يأتي ذلك يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام annabi yusuf alayhi salam ya fara fassara mafarki yace ce ƙala na saba ta ba'a sidina mafarkin ku ga ta kamar haka Yace ce za ku yi ta noma zuwa shekara bakwai a jere ku dukufa wajen noma fama hasattun duk abin da kuka girba kuka samu a ƙarshen damuna na abin da kuka noma fadaruhu fi sumbulihi sai ku bar shi a cikin zangarniyarsa kar ku caske shi illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kaɗan na daga abin da za ku rinka ci wannan ne za ku rinka ɗauka ku cece ku ci sauran kuma ku bar shi a sto a cikin zangarniyarsa sun ma ya'ti min ba da zalika sab'un shidadun bayan bayan waɗannan shekaru bakwai sai kuma a samu waɗansu shekaru bakwai ɗin waɗanda su kuma masu tsanani ne shekaru ne na fari ya kunna ma qaddamtum lahunna waɗanda su zai shekarun da za su cinye abin da kuka tara musu a cikin shekarun da aka samu amfanin gona illa qalilan masu tuhsinun sai dai kaɗan cikin abin da za ku bari wanda kuka taskace Ci ne kawai abin da zai saura amma za su ta ci sai ɗan abin da kuka yi tsini da dabara sun baya timin ba da zalika amun bayan an gama shekara bakwai ɗin farko an yi shekara bakwai ta biyu shekaru sha hudu sun wuce sai kuma a samu wata shekarar da za ta zo ta gaba amun shekara ce fihi yughathun nas wanda a cikinta mutane za su samu albarkar damuna wanda za su samu ruwan sama mai yawa wa fihi ya'sirun kuma mutane za su samu amfani na kayan marmarin da har za su rinka matsewa ana fahimta ko annabi yusuf ya gama fassara wannan bafarki cikin aya biyu amma an tara ƙatti sun gama duk abin da za su yi an kashe energy and resources duk sun kasa fassarawa suna ta kame kame amma annabi yusuf yana zuwa ya ce fassara ita ce ta zira'u na sab'a na da'aba ya ba da rumuzu ne ne na fassarar mafarki yake cewa waɗannan shanu guda bakwai ƙosassu da ya gani ana fahimta to sun zama kamar simbol ne na shekara bakwai da za a samu damuna mai albarka shi yasa kaga shanu sun ƙoshi saboda shanu sai an samu damuna ta yi kyau su sha ruwa su ci daga ciyawa da yabanya su ma sai su yi kyau idan damuna ba ta yi kyau ba ba zai yi kyau ga ɗan adam ba kuma ba zai yi kyau wa dabba ba domin Allah ya ce duk abin da aka samu na albarkar damuna mata'allakum wali an'amikum da ku da dabbobinku ne don haka ganin dabba ta ƙoshi simbol ne na alamar damuna ta yi kyau don haka tun da ka gansu guda bakwai to simbol ne na cewa shekara bakwai za a yi kowace saniya ɗaya tana daidai da shekara guda ne ana fahimta ya kuluhun na sab'un ija ka ce waɗansu busassu ƙanjamammu suna cinye waɗannan to kamar shekaru ne lokacin da aka samu year of production ya zama ana samarwa aka zo kuma year of demand and consumption wanda ana nema ne kuma ana ci ai dole consumption ya rinka ci daga production ba yanda za a yi production ya tsaya consumption yana ci gaba kuma production shi kuma ya ci gaba da wanzuwa shi yasa yace dole ai abin da kake consuming daga abin da kai producing ne shi yasa waɗannan kosassun idan kanjamammu sun zo sun rasa abin da za su ci me za su ci production din da waɗannan shanun suka bayar don haka kayan amfanin gonan nan waɗanda wannan dabbobi suka zama symbol din su waɗannan busassu suna symbol din shekaru na fari ne na rashin abinci don haka su za su rinka cin abincin da kuka bari shine ma'anan wato illa qalil fadaruhu fi sumbulihi shine ma'anan ya kunna ma kaddamtum lahunna su za su rinka cin abin da kuka ajiye kuka taskace ana fahimta illa qalilan mimma ta'kulun yace fadaruhu fi bulhi, ku bar shi a cikin zangarniyarsa saboda samu daman da za su ci din yanzu saniyar nan da ta tsaya an ana fahimta har wannan in ta samu dama tana ci ai saboda saniyar tana nan ne to kamar wannan shine ma'anan ya rinka ci daga ciki sannan da kace sab'i sumbulatin khudur kaga kwarra jam'i ne na koraye ko a ce koraye kore kenan to kaga korayen zangarniya guda bakwai su ma simbol ne na lokacin da za a rinka samun wato amfani na tsiro kamar da za a samu amfani na dabbobi to amfanin da kuka samu na kayan abinci a cikin shekaru bakwai alamu ne da aka sake maimaita shi ta hanyar ganin zangarniya guda bakwai koraye ta ga in damuna ta yi kyau to za ka ga yabanya kuma ta yi kore ta yi kyau to sai ya ce wa ukara ya bisa da waɗansu kuma ke ƙasassu busassu waɗannan busassu ya nuna maka alamar shekarun da za a yi fari da yunwa da wahala kenan to abin da kuka tara a cikin waɗannan shekaru waɗancan shekarun su za su rinka ci kuma za ku rinka ɗiba kuna ci illa kalilan mimma tusinu sai abinda kuka rage kuka ajiye bi ma'ana illa kalilan mimma tadakhiruna wa tahfazun abinda kuka taskace kuka kiyaye shi to shi zai ci gaba da zama don haka kuna da bukatar abubuwa guda uku abu na farko da kuke nema shine tazra'un ku tsaya ku yi noma sosai abu na biyu da kuke nema shine mimma tufsinun da kuma fadaruhu kuna da bukatar economy kuna da bukatar wato strategy economic strategy ta yadda duk abin da kuka samu za a iya tsumi da sa a aji sana abu na uku da kuke bukata shine kuna bukatar ƙwararru waɗanda za su iya samar da amfanin gonar da za ta iya madadin shekara bakwai sannan kuna bukatar ƙwararru waɗanda abin da aka samar a shekara bakwai ɗin za su iya maintaining ɗinsa a yi utilizing ɗinsa ya amfani sauran shekara bakwai wanda ba za a yi production ba abubuwa nawa ake nema abubuwa uku tunda ya ce fazaruhu kaga ba dole kuma ana neman wanda zai iya kuma ya ce illa kalilan mimma mimma tusinun da mimma ta'kulun min mata gurin kowa zai ci amma ba kowa zai iya taskacewa ba don haka ana neman ƙwararrun da za su iya taskacewa ana kuma neman ƙwararrun da za su iya samar da amfanin gona sannan sai ya ce sun baya min ba da zalika sab'un shidadun ya kulla ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusirun thumma ya'ti min ba'di zalika 'am sannan sai a samu kuma shekara shekara ta amfani da yabanya wannan shekara kan idan ta zo to za a samu arziki mai yawa fihi yughatun nas ai fihi yuqtan nasul ghay wa huwa al-matar mutane za su samu ruwa wa fihi ya'sirun ai wa fihi ya'siru nasu ma yu'saru <coughs> ma yu'saru min as-samarati wal fawakih mutane za su samu damar amfanin da za su samu na daga kayan abinci da kuma kayan marmari wanda har za su samu dama ba ma ka sha fresh ba har ma ka samu excess din da za a matse a yi juice da shi a yi tasha <clears throat> ana fahimta ko to wannan shi ne tafsirin waɗannan ayoyi sai fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi <clears throat> waɗannan ayoyi sun koya mana cewa ka jira lokacin Allah ya yi ana ce god time is the best ko lokacin da Allah yake so ya daga ka kai hakuri ka jira kar kai gaggawa kar ka nuna gajiyawa lokacin daukakar ka idan ya zo wallahi Allah zai daukaka ka annabi yusufu alaihi salam ya nuna iya hakuri yana so ya fita shi ma dan adam ne har ya ce ka je ka tuna wa sarki in fita amma sai hakuri ya ci gaba da zama ya zauna fa bid'a shekara da shekaru yana ta haƙuri lokacin da ake mitin a can inda sunansa zai fito ya san ana wannan mitin ɗin ya haɗa baki da su akan in an je a ce zan iya fassarawa idan Allah ya sa ranar ka da za ka yi shayin ta zo wallahi kana nesa Allah zai turo a zo a neme ka mutane suna kasa gane wannan shi yasa za ga mutum yana ta faɗi tashi da neman alfarma dole sai yayi kaza har ya je nemi abin da bai cancanta ba akan dole shi sai an bashi wallahi in ka cancanta Allah ya sani kuma Allah zai kira ka in ko Allah ya ce sai ka yi na rantse muku da girman Allah duk wanda ya ce ba za ka yi ba ba zai iya bacci ba sai ka yi ku dogara ga Allah ku nema a wurin Allah Allah yana da komi wallahi in abundance in kaga Allah bai baka ba lokacin ka bai yi ba ne. idan Allah ya ce za ka yi cara to ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk wanda Allah ya ce sai ya samu wallahi sai ya samu haka mutane akan mulki da mutane akan yin suna da fame da mutane akan dukiya za ga suna kai komo su iya yin komi saboda dole mutum sai ya zama amma ba dole ba ne in ka yi din sai ka zaman sai wanda Allah ya rubuta zai zama to in ko in Allah ya rubuta sai ka zama za ka zama to wallahi ko kana ɓoye a ɗaki sai ka zama yanzu annabi yusuf daga ina ya samu ɗaukaka daga kurkuku ba ya yi kamfen an kama gwamnati tare da shi yana cikin jam'iyya mai goyon baya an san da shi dafa bawa ne daga ina ya fito daga ƙauye sai rijiya sai kasuwa aka sai da shi aka yi cinikinsa kamar akuya aka sayar aka zo aka ajiye shi a cikin gida ya zama kamar kuku da boyi daga nan sai kun kuku don Allah akwai ɗaukaka a cikin waɗannan amma yana fitowa za ku ji a can gaba sarki zai ce in nakal yau maladaina makinun abin yau ga babban mutum ya zo da haka za a tarye shi daga cikin kukukun wallahi lokacin da Allah ya ce za ka fito za ka fito kuma in Allah ya ce ba za ka fito ba za ka kashe kuɗi za ka kashe lokaci za ka hana kanka bacci za ka yi hasada da bakin ciki akan waɗansu kuma wallahi sai dai ka gani ana yi Allah ya sa an gane wannan saƙon fa'ida ta gaba ita ce sarki ya yi mafarki yana yin mafarki sai ya tara jama'ansa yana neman shawara su kuma wannan magana ce wadda ta shafi ikonomin ƙasa kuma ta shafi abu mai matukar muhimmanci amma sai kuskure sai zama mutanen da ya tuntuba ba waɗanda suka cancanta ba ne ba shugaba shi zai yi ƙoƙarin zaɓa wa kansa cabinet waɗanda suka cancanta saboda kar ya samu matsala wajen kawo mutanen da za su zo suna bashi munanan shawarwari yanzu ya zo ya yi shawarin da wannan magana da ake magana fa ana yanke hukunci ne akan abin da zai zama makomar kasar masar na kusan wato budget ɗin da za a mata na shekara goma sha biyar amma sai gashi waɗansu suna ce azgasu ahla wannan ai tatsuniya ce wannan ai kwashe-kwashe mafarki ne wanda bai da wani amfani a tashi kawai a taron ma hannu bi tawilil ahlami bi amili wannan yana nuna muhimmancin mutum ya kawo mutanen da suka kware a kusa da shi waɗanda za su ba shi shawari mai kyau waɗanda ba za su nemi gina kansu kaɗai ba ko a fada ko a wurin matsayinsa fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum ya zama a matsayinsa na shugaba ya zama yana da pa ko sa wanda zai rinka tuna masa abubuwa masu muhimmanci da suka shafi mulkinsa yanzu annabi yusuf ya ce da wancan uzkurni inda rabbika ka je ka tuna wa ubangidanka labari na ya tuna bai tuna ba amma wannan yaron ba shi ne babban bai laifi ba shi yasa aka kulle yusuf ne ba shi yasa aka kulle yusuf ba ai sarki da yasa aka kulle yusuf shi yasa yace in ka je ka tuna wa sarki labari amma bai tuna ba shi ma sarki bai tuna ba ya manta da shi yana nuna cewa inda a ce sarki yana da wani wanda ya zama PA akan maganar haƙoƙin waɗanda aka tauye wa haƙi ko akan haƙoƙin fursunoni da zai samu a tuna masa da rekodin Annabi Yusuf cewa wancan fa an ajiye shi akan za a yi investigation har yanzu ba a gama investigation ba ranka daɗe har yanzu wannan yaro yana rufe har yanzu wannan yaro ba a san haƙƙinsa ba wannan yaro an take haƙƙinsa inda yana da bai bashi shawari akan wannan da ba a kai haka ba da bai kai falabisa fi sijini bid'atin ba wanda ya nuna akwai muhimmanci duk wanda yake mulki ko da mulkin ka karami ne a nan karkare na kai ne amiri na MSS akwai su abuwa da ake bukata a yi wanda dole za ka manta ballantana wanda yake shugabancin mutane da yawa akwai al'amura da dole wani lokaci tunda mutane sun maka yawa za manta kuma yadda kowa yake da hidimar iyalansa kai ma kana da shi to sai ka samu wani wanda zai rinka tuna maka abuwa masu muhimmanci yana ajiye maka sai ka ce ka rinka tuna mu fa'ida ta gaba da muke fahimta anan. Shi ne cewa wato shugabanni suna da bukatar mu rinka ba su uzuri duk wanda ya rike kujera ta mulki wallahi ka rinka ba shi uzuri yanzu wannan sarki da yace a je a rufe Yusuf yayi niyyar mugunta ne badalahum min ba'di ma ra'awul ayati sun rufe sun rufe shi da kyakkyawar manufa ne bi ma'ana min ba'di ma ra'awul ayati dallati ala bara'ati Yusuf sun tabbatar da cewa Yusuf bai yi laifi ba sai suka ce a je a rufe shi kafin al'amura su nutsu wata ɗaya shekara ɗaya shekara da shekaru falabita fi sijin bisa asini daga za a yi bincike duk da cewa shi ne da gaskiya amma an jan ajiye shi shekara da shekaru ashe sarakuna da shugabanni suna iya kuskure a abu ba da gangan suka yi ba saboda dambu in ya yawa baya jin mai inji bahaushe akwai abubuwan da zaka ga shugaba ya zo ya yi alkawari ya ce zan yi amma ba dole ya zama ya tuna su gaba ɗaya ba ana fahimta ko lokacin da yake neman mulki ko kuma lokacin da ya kai ziyara ko lokacin da kuka nema zai iya cewa za mu yi yana nufi za mu yi lokacin da aka samu dama an samu damar ga wasu kuma suma. ma to dole ne a rinka ba wa duk wanda yake kan kujera na shugabanci a rinka ba shi uzuri sai in an tabbatar da cewa wani abun da gangan ne ana fahimta ko shi yasa wannan mun fahimce shi a cikin cewa sarkin nan sai lokacin da ya gano Yusuf tukunna matsayin da ya bawa Yusuf zai sa ka gane dama ba da gangan ya sa aka ajiye shi ba kaga dole ka bashi uzuri duk dade wanda Annabi Yusuf ya yi fa'ida ta gaba da zamu fahimta anan nan ita ce cewa wato ana iya neman ilimi ta hanyar kai da kanka idan ka san abun ka bayar da sani idan kuma baka sani ba ka je ka nemo sanin ka zo ka kawo shi ma hanya ce ta karantarwa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne ma da bada fatawa akwai fatawa da ake ce mata fatwa naqal akwai fatawa da ake ce mata fatwa insha idan ka tambaye ni na taɓa bincike a kai na san amsa sai in ce maka halal ne ko haram baka aya ko baka hadisi ko baka magana. ta ka'ida ta fi ko maka bayani ka gane wannan na riga na sani wannan shi ake ce fatwa insha fatwa na kalshi ne ni ban sani ba a yanzu amma na san in na tambayi ne zan sani kai baka da damar da zaka tambayi ne to malamai suna iya wannan sai a hau gada ni ban sani ba amma akwai malami na in ka tambaye ni sai in ce to jira ni zuwa gobe in bincika akwai binciken da zan buɗe littafin in yi akwai wanda sai na tuntuɓi wani malami sai in tambaya akwai abin da ina ji kamar na san amsar amma ina ɗan shakka sai na gwada amsa ta da amsar wani malami da yake sama da ni sai in samu tabbas kafin in baka amsa wannan ita ake ce fatwa sha, ai fatwa na kan ya muka gane wannan shine yace ana unabbiukum bi ta'wili ni zan baku amsa amma daga wuri na fa arsilun ku aike ni in je in nemo ana fahimta don haka duk wanda ya bada fatawa ta wannan hanya ta inganta a musulunci shi yasa zaka ji malaman suna zai iya ce maka Sheikh Ibn Usaimin ya ce kaza Sheikh Bin Baz ya ce kaza Sheikh Albani ya ce kaza Malam Wane ya ce kaza shi kuma yana baka amsa ne amma yana dogara da amsar Wane wannan shine fatwa naqal ya halatta a musulunci saboda ya ce ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu fa'ida ta gaba ita ce wato mun fahimci yadda kwakwalwar ɗan adam kamar yadda jiya malam kuka ji ya fara faɗa yadda kwakwalwar ɗan adam take da tsada wajen tara bayanai da kuma ta lokacin da ake nema yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah ga ɗan adam shine ɗan adam ya tuna yadda ya bambanta shi da sauran halittu wajen shi kwakwalwa bamu da bambanci da dabbobi wajen kwayan ido muna da shi suna gani muna gani kunne muna ji suna ji harshe muna ɗanɗano suna yi galibin organs of sense da muke da shi su ma suna da shi abin da ya bambanta mu da su zuciya da kwakwalwa wajen memori da tuna abu da kuma haddace abubuwa wannan sai bil adama wato abinda Allah ya taskace a cikin kwakwalwar dan adam wayoyin da suke ciki a cikin kokolwar kowane dan adam ba akwai more than 1 billion neurons a cikin ka da Allah ya baka din nan kana iya taskace bayanai har yanzu fa bincike na kimiyya bai gama kure girman capacity brain din dan adam ba wallahi in za a yi comparing dinsa da na'ura mai kwakwalwa ta zamani yanzu kwamfuta to zan iya ce maka a takaice kwakwalwar ɗan adam mutum ɗaya za ta iya storin sama da duk abin da yake cikin kwamfutar duniya na intanet duk bayanan intanet na duk kwamfutar duniya kwakwalwar mutum ɗaya za ta iya ɗauka kuma wallah ba za ta cika ba a cikin shekarar 2018 da suka da wuce din wani bincike na wasu malaman kimiyya a University of California suka gano cewa za a iya kiyasin kwakwalwar dan adam ta kai kafasitin da za ta ɗauki inda za a mai da ita kamar digital memory za ta iya ɗaukan abin da ya kai 2.5 petabyte me kuke da shi na farko kilobyte ko wanda yake da 1000 byte daga shi sai megabyte ko wanda yake da 1000 kilobyte daga shi sai gigabyte ko wanda yake da 1000 megabyte daga shi sai terabyte ko wanda yake da 1000 gigabyte to daga shi ne sai petabyte wanda yake da 1000 terabyte to kokolwar dan adam tana da 2.5 petabyte haka Allah ya tara a cikin kwakwalwa wannan fa binciken da suka yi zuwa yanzu inda za a ci gaba da bincike wallahi za a gano ya mafi haka wannan shi ne baiwar da Allah ya wa ɗan adam fa bi ayyi ala'i rabbikuma ba, shi yasa ka ga ana fara magana ɗan sai ka zo ka tuno wani abin da ka daɗe yanzu tun da aka yi storin ɗin maganar uzkurni inda rabbika amma zai ce bid asinin an yi shekaru amma ana fara an ce ana fara maganar mafarki ba faɗi sunan yusuf ba fa amma sai Allah ce wa dakara kawai sai suna me ya kawo wannan Ƙwaƙwalwa ke haka Allah yi wa ɗan adam baiwa abu zai faru shekara da shekaru ana fara magana ta sai ka ga lokaci ɗaya ya zo gare ka jama'a mu gode wa Allah akan wannan yanzu ku ɗalibai da kuke karanta kimiyya da fasaha kun fi kowa cancantar ku rinka gwada abin da kuka gane na kimiyya da imanin ku saboda ka gane wato darajar da Allah ya maka matsayin dan adam don ka kara imani yanzu idan ɗalibin kimiyya bai imani ba wai zai imani Allah ya ƙara mana dacewa fa'ida ta gaba ita ce muhimmancin noma da kuma amfanin noma ga tattalin arziki annabi yusuf yana fara fasara mafarkin nan sai ya ce mene tazra'una ya ce ku yi taloma saba na da'aban mafita a kan wannan hali da za a shiga na kakanika yin tattalin arziki ba shine kawai a yi tunanin yadda za a samar da kuɗi matasa su samu aiki kowa ya samu aiki a central bank kowa ya samu aiki a tona man fetur duk wannan ba shi ne asalin hakikanin tabbacin Riƙe tattalin arziki ba wallahi abin da yake komi tabbaci ne noma ba wani abin da yake da karfi a economy kaman food security kaman agricultural economy idan kuna da shi to kowa zai nema a wurinku kuma ba dole sai kun nema a wurin wani ba duk motocin da kuke kerawa da duk man fetur ɗin da kuke da shi ba za ku ci su ba ana fahimta amma noma kuna iya kubcewa kowa yake kayansa ku ci noman ku su kuma su ci nasu su gan za su iya kai ne kake da abun da dole a zo sai an saya saboda haka duk wata ƙasa da take za ta dogara da a wani abin da take kerawa ko abin da take tona ta sayar ko abin da amma ba noma ba to wallahi wannan ƙasar ta kama hanyar halaka haka dole ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin karantarwa ga wannan al'umma cewa mu mai da hankali da noma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an ba wani musulmi inda kai musulmi ne kana da imani da Allah da zaka yi noma da kyakkyawar niyya ka dasa itace ko ka shuka wani tsiro da sunan zaka yi noma yace fa ta'kulu minhu tayrun aw insan ya zama tsuntsu ya zai caka ko kwaya ɗaya ne ya ci ko ɗan adam ya ci illa kana lahu sadaka face sai ya zo maka sadaka ne duk tsuntsun da yake zuwa ya ci abin da ka sa ko ka dasa kana samun ladan sadaka ballantana abin da yan adam za su ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin noma ya ce mana shi ma hadisi ne na Bukhari da Muslim na Abu Huraira yace man kanat lahu ardun falyazra'a duk wanda yake da gona ya shuka kar ya barta a banza duk wanda yake da gona ya yi shuka ya yace auliyam a akahu ko ya ba wa abokinsa ko dan uwansa wanda shi zai noma ko ya bashi kyauta ko ya ba shi haya amma dai a barta ƙasa tana fata yi ba a yi noma ba manzo Allah ce kar a haka sai ce fa in aba falyumsik ardahu in ya ce ba zai bayar ba to ya rike gonarsa ba maso kaga manzon Allah ya maka wannan ai kai maka ka wannan ba ba ba magana ce ta wasa ba ya ce ka yi noma in ba za ka yi ba ka ba wani cikin mutane na al'umma ta yayi noma don a samu arziki in ka ce ba za ka bar ba je ka rike kayan ka ba masu shi sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da madina da wannan hijaz din ba wuri ne da albarkar noma ba amma sai da suka mai da madina ta zama wurin albarkar noma Usman ibn Affan aka ganshi yana dasa yana dasa itaciya sai aka ce mishi yanzu kai kana shuka a yanzu ka riga ka tsufa sai ce ai wallahi ko tashin kiyama ne aka ce yanzu za a busa ya ce wallahi ba zan fasa shukawa din nan ba gara a busa ƙaho tashin kiyama ya same ni ina abun amfani sama da a ce tashin kiyama ya same ni ina zaman banza yace shuka zai ci gaba bai ci ba zai je ina fila ba yace ko tashin kiyama na za a busa kaho sai na ci gaba da wannan abun ba zan daina ba Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ganshi zo zai dasa ba an kun san goriba sai wani wani yaro zo yana masa ba'a yace ha ba kai kuwa yanzu wannan sai ta yi shekara 20 fa kafin a ci kai kuma shekarar ka yanzu ya rage a duniya sai ce ayya kai ne baka da wayo yace ai ni ladan nake so Ya'yan itacen ne zan bari wasu su ci ina shukawa na samu ladar na kwashi mai amfanin Ya'yan itacen shi kuma kowa ma iya gada ma zai ci to kage kyakkyawar manufa ta sa suke noma Abdulrahman ibn Aus da wasu daga cikin sahabbai kamar su Talha kamar su Abu Talha suka rika zuwa Sham duk da cewa kasar Madina da ba a jarraba an ga cewa za ta iya noman alkama ba su kuma Laraba kaga suna bukatan alkama saboda yin gurasa da sauransu abincin su shine babban hatsin su haka aka yasa aka je aka rika importing din da duk abin da za su ci sai dai a yi importing daga sha sai sa aka je aka nemo masa iri sai fara shuka da haka yana yi yana ci da iyalansa har ya zo ya zama kafin lokacin sahabbai ya shuɗe sai da ya zama badina ita ma ta fara exporting din wheat da flower wanda mutane suke bukata a sauran ƙasashe wannan duk saboda tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma da haka ne zamu yi shi yasa ke tazra'una sab'a sinina da'aban fa'ida ta gaba da muke fahimta a nan shi ne da yace da'aba bi ma'ana mutataliyatan mutatabi'a ayi ta noma kar a tsaya ala rari wadda dawam kar a tsaya wannan ya nuna cewa noma ba lokacin da za a daina kuma ana bukata da yace in aka yi bana ka gama ki za a gano kurakurai da aka yi sai a gyara wannan shi yake nuna muhimmancin modern technology akan noma saboda dan abin da zaka noma na hekta daya in kai amfani da teknoloji idan na zamanin da da wanda zai amfani da modern teknoloji sai kaga ya samar da ninkin ba ninkin abin da zaka bayar shi yasa yake da'aban a yi ta yi a dukufa har a rinka gano sabbin hanyoyin da za a tara abin da zai yi amfani wa shekara bakwai masu zuwa fa'ida ta gaba ita ce da yace fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin a cikin zangarniyarsa wannan ya nuna muhimmancin ajiye amfanin gona domin ya daɗe ya kuma nuna muhimmancin preservation yadda ake iya ajiye abu don kar ya lalace idan shi a lokacin ya ce hanyar da suke amfani da ita domin a yi preserving abinci kar ya ɓaci shine a bar shi a cikin zangarniyarsa to yana kuma ga wannan zamani da muke da hanyoyin preservatives da yawa wanda za a iya ajiye abu ya daɗe ana fahimta ko kaga wannan hasken qur'ani sai nuna mana cewa fadaruhu fi sumbulihi mu ma a yanzu fadaruhu fi sumbulihi Kuma mu rinka ajiye abin da zai daɗe saboda amfanin gaba sannan wannan yana nuna mana cewa ya halatta mai noma idan ya yi gonarsa yana iya bari ba sai ya cafke ba ya cire zakarsa a haka ba a cire zakar gyada sai an yi kiyasi da bararriyar gyada ba a cire zakar shinkafa sai an yi kiyasi da tsabar shinkafar banda wadda take cikin bawo haka masara haka dawa dukansu to amma kai yanzu ba ka bukatar ka cire masarar daga jikin totuwarta ko shinkafar daga bawonta ko gyaɗar ka bare ta ya halatta ka barta haka ya halatta ka bari idan ka rufe a samu expert sai ce wannan gyaɗar da take cikin bawonta ko wannan shinkafar da take cikin zangarniyarta ana fahimta inda za a ceske ta za ta bayar da buhu kaza ko ton kaza ana fahimta sai a ce to ka yi ta haka ka cire zakar kaga musulunci ya yarda maka da fadaruhu fi sumbulihi ba dole sai ka yi wai saboda kai zakka ba zaka iya barin ta ayyuka take kuma ka cire zakkar ka fa'ida ta gaba da yace illa qalilan mimma ta'kulun ya nuna maka economy wajen ci kaɗan kadan saboda ajiye don gaba illa qalilan mimma ta'kulun a to ka san baka da shi da yawa ka cinye gaba daya gobe kuma ka zo ka ce inna ilallahi rajibuna yanzu ka zo makaranta sai aka baka pocket money ka naira dubu uku ne yanzu don Allah sai kai daidai da wanda yake da dubu talatin ai illa kalilan min mata kulun sannan fa'ida ta gaba shine da yake min mata kulun ashe ko kaɗan ne fa ka rika ci karka bari ka mutu kana da kaɗan. saboda wani yana da kaɗan saboda tsaban suni zai bari har ya mutu ce zai kara sai sun kara yawa irin mutumin nan da zai zama ga ɗan daidai wanda zai ci har ya yi sadaka har shi ma ya samu da shi da iyalansa amma ba zai yi haka ba sai ya ta tsumi ya ta har ya zama shi ma ya zo ya kasa shi, shi bai amfana da shi ba fa'ida ta gaba ita ce da ya ce <clears throat> abin nan ya kulu hunna tab'un shidat za a samu waɗansu munanan waɗansu shekarun waɗanda za su zo suna cinye su ashe ana iya jingina lokacin bala'i ga lokacin ana fahimta ana iya cewa lokaci kaza lokacin bala'i ne wannan baya daga cikin abin da suke cewa ba a haka karkace shekara kaza an yi wahala sai dai kawai ka jingina abun wa wahala amma karka jingina wa lokaci amma ba laifi bane a musulunci ka ce wannan lokaci ne na wahala kamar yadda Allah ya ce fi sa'atil usra ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce da ya yace wato fi yi yughafun sai ga wata shekara haka ɗan adam yake in Allah ya tashi kawo buɗi yanzu an yi shekara sha hudu ne ba amma shekara ɗaya da ta zo Allah ya kawo arziki sai zama a cikinsa yughasun sofi ya asirun har an manta idan Allah duk wahalar da ake cikin nan a yanzu a nan ƙasar da sauran ƙasashe da suke wahala wallahi in Allah ya ga dama sai kawo amun fihi yughatu nas wa fihi asiru. a cikin shekara daya sai kaga Allah ya canza komi ma baina sarfati ainin wa intibahatiha yuhawwilu Allah min halin ila hal a lokaci ɗaya in Allah ya kawo tashi kawo canji sai ga an wayi gari Allah ya kawo sauki duk abin da muke cikin nan mu ci gaba da dogaro ga Allah muna neman Allah ya kawo sauki sai kaga Allah ya kawo amun fihi yughatu nas wa fihi asiru. sannan abu na kusa da ƙarshe shine muna fahimtar annabawan Allah sun bayar da gudumawa mai tsoka wajen gina duniya da rayuwar ɗan adam ba kawai addini suka gina ba yanzu annabi yusuf ku ji duk contribution inda yake barwa ilimin economy ilimin agricultural science ilimin management ilimin budget and planning ilimin duk wanda yana ta bayarwa ashe annabawan Allah sun koyar da mu mu nemi ilimin zamani da zamu amfani duniya bayan ilimin addinin da zamu da zamu amfani lahira sannan kuma fa'ida ta ƙarshe kenan yanzu da za mu tsaya shine ne a sanadiyar mutum ɗaya Allah yana iya kawo albarka wa ƙasa baki ɗaya shi sa mutanen kirki a jawo su a jika a girmama su a mutunta su a sanadiyar wani mutum ɗaya wallahi sai Allah ya kawo wa ƙasa gaba ɗaya arziki yanzu duk wannan albarka da za a zo a ce a masar da za a samu amun fihi wa nas wa fihi yasilun albarkacin waye annabi yusuf dan garin ne dan kauye ne ya zo amma da yake sun rike shi kuma suka zo suka bashi matsayi wannan matsayin nasa da ya zama shine sanadiyar albarkar albarkar kasan gaba daya da kuma al'ummar kasa don haka ana iya samun bako yan gari su rike shi kuma ya zo ya zama yayi amfani wa yan kasa gaba daya waɗannan su ne abinda lokaci zai iya ba mu dama mu faɗa dangane da fa'idojin da suke cikin wannan ayoyi da muka karanta a cikin wannan sura mai albarka kafin mu dakata ina muku albishir da zuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma shugabanni malamina kuma mentona barista garba hassan shugaban ƙungiyar masu izalatar bidawa ya kamaci sunna ta jihar Bauchi babban malami a ɓangaren addinin musulunci kuma babban malami a harka ta rayuwa babban lauya kuma shi ne in muku wani sabon albishir din ne wanda ya fara gabatar da tafsirin alkur'ani a ATBU kuma a kansa ne na fara jan baƙi a matsayin alaramma wa malami mai tafsiri zaka ina gayyatar mai gidana kuma malami na barista garba hassan ya zai zauna in ja mata baki ya ci gaba da tafsiri